kama kai ta kirkire kirkiren karerayi ka faɗa abin ka ko abin da yake da shi ke barwa amma mukabala da ita ilimi shi za mu yi ka ce kai baka yarda a bani lokaci in yi jawabai na in na gama kai ma a baka ba saboda kai ka saba da hayaniya kuma ka ce min masallacin ka akwai aminci amincin ne da kanka kake cewa kun zo mukabala da wani akan carbi aka masa ihu wurin aminci kenan ya ce masallacinsa akwai tarbiya masu tarbiya ne suke ihu a masallaci da Allah tambayan ku nake shi da bakinsa bai faɗa ba yace an aka yi masa ihu a ina a masallacinsa to ina kake da masu tarbiyya kai da suke ihu a masallaci sannan kuma ni ina zai yarda da kai malamin ka da yace kai almajirin sa ne shi ya ba mu labari har gidan ka je ka same shi har gida Kaje kai baka yawo sai da bindiga kuma Allah da ya tashi jaraba ka ya jaraba shi sai bindiga ta tashi a falon malam <laughs> kai yanzu ni ai Allah ya ce wala tulku bi aidikum da Allah wannan magana malamin zai ba da ko faɗa ba sai ga amarwa ya ce sai bindiga ta tashi da na ce kai ya haka malam Idris to salamu alaikum sauka lafiya ya ce Allah ya taimaka bai kashe kowa ba amma da duman tana nan har yanzu a huta don Allah ni kaɗai na ji to ina kake yaushe zan amintu in ce zai je masallacin ka in je in yi hayaniya ni ba hayaniya nake so ba mukabala kuma tana nan ka zo mu yi mukabala in Allah ya yarda yadda kake cewa babu wani abin da zai same mu kawa wanda zai same ka amma abin da muke fata shine mutane za su gane gaskiyar magana mu muna kan mazhaba ta malikiya in inda muka fahimci cewa malikiya ta samu saɓani da abin da ya tabbata daga sunna za mu ajiye malikiya mu yi aiki da sunna wannan ita ce mazhaban da shi abubakar ahmad gumi ya mutu a kai yanzu kana maganar sallama ɗaya ɗin nan wallahi wallahi wallahi wallahi ba ku bi na bashin bashi bashin rantsuwa wannan littafin mun zo gaishe ne na ce kin mai ne kadai ga mota ta na aje zan shiga gida kuma fito haka rike haka rike biya kasuwa da ko ina haka rike ne sai ya shigo falo waje na har yanzu da duban na nan dole ya ce malam ai bauchi ni ba zan yi haka ba da yana cire bindiga sai ashe ya kukun bindiga bindiga ta harba kasa ta kura min darduma na ce me haka ya ce wa oh, haka da haka yake tafiya wallahi tallahi ba ta ya ce a a a a a a idrisa salamu alaikum ga Allah ka sauka da wallahi tallahi ba ta zuwa da bane wannan magana ai za mu zo amalar ka zo ka gaishe ni ka zo na ce a ai ya ce kai kadai malam daga ga gareji ka shiga gida ya ce wallahi muna karatu masallacin biyu ke a yanzu shi ma ya zo da bindiga a jihun shi da masu mishi gari masu mishi gari matsala shi kenan abin da ya faru kenan kuma ga har yanzu yana nan yana da'awar kenan wa'azi wallahi abu babu cewa wallahi mala duk bauchi ba wanda isa wannan ya mishi abin da ya zo yi maka sa da ya taso kowa kallon shi yake nace ai wannan ɗana ne almajiri ne in ka zauna lafiya da mutane kowa zai girma ka in ka jawo rigima shi ke. Kada zo da abun rikodin sai a masallaci na. Na ya shi. Ka gane? Na ya shi. Yawwa. na san dai sun san dai cewa duk wanda na irga musu nan alhamdulillah kowa ya san mun yi mukabala su a nan Bauchi kai akwai wani dan Tijaniya ma wani Ahmad wani dan sunan sunansa Ahmad ya zo nan saman masallaci na mun yi mukabala da shi akan carbi har ma aka dinga masa ihu ya rasa me wato To, eh, kan... su ma sun shaida ga malamin su ya ce yana yawo da bindiga yawwa bindiga ta tashi da su yawwa to kaga su ne ma su ne ma wanda ya kamata a ba su tsaro ma kenan very good very good sarki zaki wato kaga alhamdulillah idan ka hmm. saurari shi wannan shine ake ce masa Sheikh Talha Sheikh Talha nan shi ne wanda ya yadda da cewa a zo a yi muƙabala nan da Malam Idris shi ya fara aika masa gayyata ko malam Idris din ya amsa wannan gayyata to shi wannan malam Dalham akan waɗannan batutuwa da suka sake a yanzu kaga ai ya fi malam Idris gaskiya in dai akan abin da ya shafi wannan kadiya akan abin da ya shafi wannan mas'ala abin da yasa na faɗi haka saboda batutuwan da ya sake din kaga ai ya yi adalci kuma duka yadda abun ya faru haka ya sake magana din sannan kuma kaga ya yi batu akan abin da ya shafi waɗannan abubuwa da Malam Idris wato yake so a yi sai ya faɗi hujjarsa ta cewa a'a shi ba zai je wajensa ba sai ya kawo dalilinsa mai ƙarfi wanda yasa sa ba zai je ɗin ba kuma dukkan wanda ya saurari wannan dalilin kaga ai dalili ne mai ƙarfi ah, yace ce hujjarsa ta farko saboda malam idris ya ce akwai wanda ya je aka masa ihu kaga kuma ya ce mutanensa suna da tarbiyya to amma mai tarbiyya shine mai ihu kuma kaga wannan ita ce na farko sannan na biyu ya ce sannan ga maganar ishin bindiga da aka je aka harba a wani waje ya ce to wannan harbin bindigan nan kaga gaskiya shi ba zai jefa kansa a cikin halaka ba yawa ina malamin ka to to to yawa to ka gani ya ce wala to ka gani ya kafa hujja yawa to to to to ka gani to to ka gani kuma wala tulku bi aidikum ila tahaluka yace kar ku jefa kanku a cikin halaka kaga wannan bawan Allah ya kafa hujjoji wanda dukkan wani mai hankali zai iya kama kansa zai iya kama hankalinsa amma da misali bai kawo waɗannan abubuwa ba to ina kyautata zato ko ya gayyace su gidan ma suna iya zuwa kuma fa ni yanzu na ji ma inda jiyan suka faɗa suna cewa izala ta ba su izini su je inda ma yake ɗin. na ji wannan zantuka ɗin. na ji wannan zantuka din eh kwarai da gaske a hakan ma akwai wani something uh, Sheikh Salihu Al-Burhan something Sheikh Salihu alburhan. burhan hmm. wannan naji ya faɗa da da kunne na naji inda yake faɗan haka to kuma kaga a ce mukabala a biyo ka har gida irin wannan a kama waje a ɗauki ɗawainiyar komai a zo kuma a ce ka zuwa kai wannan abu wallahi wannan abu ba yadda za a yi duniya ta fahimce shi akan wannan abu babu babu yadda duniya za ta fahimce shi gaskiyar magana kenan mm, mu je gaba sarki zaki na kusa na da karshe eh abinda duk ya faru da ni a Gombe bai zama mun darasi ba da kyar aka fitar da ni a filin Gombe wurin ya cika ba masa katsinke yan ɗariƙu ne yan shi'a ne yan gargajiya ne kowa ya cika kofar sarkin gombe ba masa katsinke na kan eh, eh, platform ina hawa sai isa ali tsohon minista sai ya miƙe ya ce ga sheik idris abdulaziz daga bauchi ya zo ya wakilci dr hadi ɗan gidan shehu ɗahiru shi ba zai samu zuwa ba wala sai zuwa ya karyo mini na ce inna lillahi wa inna ilaihi wallahi naga kaman bana gani ga mutane a gabana sai na gani kaman kwari-kwari ne kuma kai ka zo har nan Isa Ali ka gayyace ni ka kawo min takarda baka ce baka ce zan wakilci wani ba kuma yanzu ko shi Dr. Hadi din in aka ce masa ni dan wakilce shi sai ya shi kansa wannan wani hada guri ne da ya gawa maganarsa da na tashi na ce ba haka aka yi ba ƙarya ne na ce ni ba ɗan ɗariƙa ba a wuri na ɗariƙa ba addini ba ne ya zan yi wakilci ɗan ɗariƙa haba dama ɗan ɗariƙa sun cika a wurin kawai kuwa sai ɗauko makami ka ci ka zanka ka ci ka zanka kawai da wukake. wallahi wani har sai da ya kin da wuka anan ina kan membari sai da an yi gumurzu ya kai na minti goma sha biyar kafin a sauko da nima daga kan mimbarin suna nan sun kewaye da wuƙaƙe suna ashar da haka da haka akwai yan da'awa din da suka zo muke mukabala da su yan kwanta kwanta yan su labbu wallahi su ne suka dinga tuɗe rigunan su ana buga buga da su suna haka ana dukan su ana kai musu wuka Wala da aka suka fitar da su kai ni wani gida suka boye ni da karfe biyun dare aka fito da ni daga Gombe billahi alladhi ai ga su malam yawa ai da su da su muka je mota ta ma lokacin wata nisan ne so ne sai da aka boye ta za su kona ta duk wannan fa a aka yi kuma a lokacin an gaice ne da kan maganar shari'ar nan da ta taso guguwar shari'a ta taso daga zamfara to aka gaice ni cewa me dan je in faɗa kan abin da ya shafi shari'a kuma an gaice ni a matsayina na Idris Abdulaziz ba a gaya mun zan wakilci wani ba kuma ka lokacin wai na zo ina wakilcin wai wai Dr. Hadi dan gidan Shehu Dahiru wannan cin amana har yaushe kuma Isa Ali yayi wannan abu kuma bayan an mun haka mutanen Gombe suka dinga zuwa suna mun jalje malam kai hakuri abin da ya faru da kai kai hakuri ba mu ji daɗi ba har maganan da nake Isa Albe mun jarje ba har zuwa yanzu in ya mun Allah tsine mu jalje kuma shi ja wannan abun kai ka gayyace ni kai ka kaba mun wannan gada aka nemi a kashe ni amma ko jalje ko jalje amma mutanen Gombe mota mota suka dinga zuwa na malam kai hakuri Allah ya baka hakuri ai godiya da malama da aka tsayar da kai kuma shi ne yanzu wannan nasu wannan diraman da suka shirya wai za su nemi guri a multipurpose wai in ce ni wallahi ku ji tsoron Allah ku daidai yawa da hankalinku kuma takardar da suke yada social media da Allah kun ga maudu'i kun ga topic a ciki to wani irin muƙabala ne ba topic dan Allah me yasa ba ku tsoron Allah yanzu in naje ma to a dauka naje akan me da tattauna to in na sa hannu Allah tsino mai ƙarya Allah sa kun ji ku ce amin mala'ikus ce amin ga wanda ya kawo takardar nan kai kai na karbi takarda a wurinka na karba in kai ƙarya Allah tsine maka na karba ne ba karba ba ni ka shiryo dirama da hayani har saurare ka ina wani sa hannu yanzu za ka shiryo dirama har saurare ka trash in sa in kalli wallahi ko bude ta ban yi ba ce kai da ka karba je ka san yadda kai da ita shi ma da kawo bai ganni ba yau da ku shiryo dirama ku kawo mu na san dama sun shiryo dan su yi wannan ƙaryar ce, ai na karba ha na sa hannu kuma da dama maƙaryata ne ka san wallahi idan mutum bai tsoron Allah kai duk mutum da ya samu illa a aƙidarsa da manhajinsa to dole sai ya yi ƙarya hmm. Doctor Karbi, amma ya aka yi aka karanta aka gane cewa ba za mu wato ka gane ko? Hmm. Waɗannan fa dalilai ne da Malam Idris yake bayarwa akan rashin fuskantarsa wannan muƙabala. Kuma yana so ya haska wa duniya ba a bi ƙa'idojin da ya kamata ba shi ya sa ma bai halarci wannan muƙabala ba. To amma sai dai 'yan uwa abin da nake so mu ɗan fahimta bisa adalci. a dangane da abin da ya shafi waɗannan maudu'ai fa malam Idris ya san fa maudu'an ba fa wai bai san maudu'an nan ba tuntun ya san maudu'an kuma hmm. ko mu da ba mu za a yi muƙabalan nan da mu ba mun bibiyi waɗannan abubuwa ko muna jin maudu'an nan ana faɗan su hmm. na farko kaga an yi batun rawani an yi hmm. batu akan sallama ɗaya da sallama biyu an yi batu akan sake hannu Mm. an yi batu akan abin da ya shafi mashaba sannan mm. kuma watan an yi batu akan abin da ya shafi wato ajiyarwa to amma waɗannan abubuwa guda uku su suka fi yawo da shi sallama ɗaya sallama biyu sai kuma abin da ya shafi rawani ya kamata a ji wannan sai abin da ya shafi sake hannu a cikin sallah waɗannan ah. abubuwa su ne waɗanda suka fi yawo